da haka manzo sallama kar wada al mahiri qaba shunatihi wa wafa ila albadahi badahai wa hawa wa quru fa kar wada almahi annabi sallama ya taka wuyan makiyansa wa wafa ila albadahi badahai ya koma nan kwarin madina kuma ya kwanci abunsa wa hawa wa quru kuma gashi na ana girmama mai wa hawa wa quru gashi nan wa huwa gashi nan wa quru ana girman mai to misali Ka girma manzo Allah ba misali nake yi ba ku nan nake magana da ku ba ku dan masu san annabi ne domin duk wanda zo zo shi Ibrahim mu muna shede shi gaba Allah mai son shi mai son hmm? to gashi nan dai manzo Allah wa wafa ya koma ila wada ya karin madina wa huwa kur gashi na ana girmama shi to sai ka girma manzan Allah kai ka rabauta kai ka karu sai ka ji girma manzan Allah sai ka ga wanda ya fi ka fi kowaye na kuma ya girma ma shi saboda haka mu so manzan Allah mu ƙara son shi shehu ibrahim ya so manzan Allah kuma ya koya mana son shi ya koya mana zarbi gaba gare shi saboda haka mu muna nan muna son shehu ibrahim da shi ibrahim na kaulaha ya so annabi ne ya yi fana'i a cikin manzan allah to ga wata mota ce ma ta yi ladabi ta bude bakinta ita ma a zubo mata baila wake kusa da ita balle a ce ya bude mota ne ba kudin yana son a zubo mashi shi ma to a ce maka kuri ne a rufe kudin a zuba ba an muku shi ne malam Haji ya ce a zuba kawai to saboda haka shi manzo alisalama shi haka yake dama ko ina shehu ya fita fairan kawai yake zauna bayan allah yana zubar mu bayan allah fairan ne ya sauka senegal ya zubar da faila ya zo ghana ya zubar da faila ya zo nigeria ya zubar da faila ba inda ba a zubar ba akwai waɗansu ma da in suna zikiri sai ka rasa me suke faɗa amma sun yi fana'i da shehun sun yarda da shi bari ku ji zikirin la ilaha illallah la ilaha illallah me kenan wannan Allah ne yi kira la ilaha illallah la ilaha illallah ko zikirin jima'a ne za su sakire suna zikirin jima'a. wai su sun eh la ilaha illallah la ilaha illallah an kira Allah kenan eh amsa an kira Allah kenan sun tafi a haka la ilaha illallah to da ka ce mana la ilaha illallah mu mun san abin da ka faɗa da ka ce la ilaha illallah mu mun san abin da suka faɗa su ma an ba su sani ba mu mun sani la ilaha illallah to muna hidima a gonan shehu ni ne ke zikiri ina jan mazaje a wajen noman gonan shehu ni ke jagoran mazajen dukkan su wallahi gaji to sai wani yana yawo a gonan shi bai yi zikiri ba shi bai noman ba don bai da hannu ana ce da shi malam bala sai man sai husai da ali yanzu da ke sha baya tebe ce kai ba ka zikiri ba ka aikin komi ka rika ihu mana la tazkuru la la ta ihu ba ka zikiri ba ka shiga gonar kai ta ihu kawai kai ta kuwa kawai ta yi ƙara lafiya ba ba abin ƙara faɗa sai ka kara ba a yahi maka ba ka kyale shi na kashe shi ya mutu na kashe shi abe ana gina kisa na riga na su ba ya ta yi kai baka zikini baka kuwa ya tike shi tukun sai ya kama zikirin ya ce ehem ko ka zikiri ko ka yi hudu wanda ka yi da rijalu quraishi rijalu quraishi ta tazillu suyubihi wa la la tazillu qala sabuni rijalu quraishi ta hata zillu suyubihi ba gada wa la tasriba qala mazajen nan na quraishawa ta ga su suyufi suna karkashin takobin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fa gaba ma'ana fa gaba annabi fa ya rinjaye wala ta sani ba ba farin jaye shi ba waye sa fa gaba annabi ya rinjaye wala ta sani ba kuma ba rinjaye shi ba ala sabu sai ya ce gashi nan yana cikin masu haƙuri kuma yana haƙuri yana cikin masu haƙuri وقد bata فوان وبات na وقلان سهر استلين سهور صلى الله عليه وسلم wannan rikakken makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne a makka ana ce mashi wasu kuma suna kiran shi abu sufyani to shi abu sufyani din nan da aka yakin bazar to nan ne mai wannan diwani yake karanto mana shi yana cewa karfara safawanu ga safawanu ne ya damfara da gudu a bisa kan doki a nan ne aka kashe mutum da yawa kuma aka kamo mutum saba'in a cikinsu shi ne ya zo ne a yaƙi manzo Allah to sai Allah ya yaƙe shi aka ba su kashi aka kashe waɗansu aka kuma kamo mutum saba'in sai da na hamza yana cewa ku gan nan ga sunan don an kamo su ga sunan nan an ɗaɗɗauro su ana ganewa ba? Hmm. to to a nan wurin dai safwan ya ruga da gudu da ya gudu ya je gida wa ba ta mugarraman ya kwana a ruɗe bai yi bacci ba ya kwana ne mugarrama a ruɗe wa kalla na saharu kai aiko wannan dutse gashi ya yi rauni ya yi sanyi wannan dutsen in ji shehu ibrahim ba wa kalla na saharu kai wannan dutsen fa ya yi sanyi bayan ya yi sanyi kuma ittalinu zuhuru ittalinu zuhuru sauran duwatsu ma ga sunan duk suna kara sanyi an gane duwatsun ba yawa can kuma makiya ne mazaje ne ta amma duk an mai da su kamar duwatsu wa kasara wa kasara uzalata hina manatihim wa kasmi at-takbiru samma kuburu wakasar kasar uzza annabi sallama ya zo a kan taguwa wurin ya cika ka'aba a yawai ka'aba ana ganin me za a yi manzo Allah ya zo yana bisa kan taguwa ya sa sandan shi ya ture wannan ainihin uzza gunki ne katoto a gefen ka'aba da manzo Allah ya ture shi shikenan sai aka shiga turo sauran gumaka ana bubugewa mazaje suka ɗauko wannan gunki suka jefar da shi aka tattaka shi aka rugurguza to annabi ya karya uzza lata ita ma gunki ne ya an rusa ta an rusa uzza an rusa lata hina manatihim haka nan kuma lokacin aka rusa ainihin manatihim manata ita ma sunanta kenan manata uzza lata manata wannan ka ne to anan ba do an yi wannan aiki manzala na bisa kan tabuwa? wa kansu ma at takbir nan kuma aka ji kabbara da zikiri samma a can wurin kuma kai huburu akwai labarai ga manzo Allah ya yana bisa kan taguwa duk gunwa na an ta rurrota ka an rushe an share an share ka ba gunki ko guda daya sai kuma zikirin Allah kawai ake ta yi al sumi a takabiru na aka ji kabara da zikirin Allah sama a can wurin kai huburu fa can wurin sama a wajen wurin nan huburu akwai labarai eh, akwai labarai masu yawa to za mu iya kawo su ne a'a labaran dai a ce suna da yawa a basu haka hmm. wana ila wana ila tattawi a safan madammarin za bani za a hasu wana ila a ka za ha balul muhuza da a hasu buru wana ilatu ga wata gunki nan da aka dora ta kan arfa wannan dutse na arfa ita kuma an suranta ta ne da suran mace ita ne ake ce mata na'ila ke wani kira ta na'ila to wannan mulki ne shi ma na'ila ne ga ta na an tura ta a bisa kan ainihin tawi tana kusanta ma'ana tawi tana tana daurantan usafu usafu shi ma wani gunki ne su biyu ne shi kuma an tsoron an tsoron ta shi da tsoron wani mutum to wannan na'ila mace ne aka koma gunki aka sa mata sunan wannan matan usafu kuma sunan wani mutum ne aka suranta shi aka sa a wurin domin da marin duk an kakkarya su an rusa su duk gaba daya za hubula ita ma hubula din nan wata gunki ne wanda ake ji da ita mahuza abin bakin ciki an rugurguza ta da aha manzon Allah ya kira ta me manzon Allah sai ya kira ta saburu ba ta saburu manzon Allah ya kira ta ita ma wannan ba ta suburu babu ta na ta babu ta ne ita ma an rusa don wannan a duk a gefen a aka rusa wannan duk an gumushi an share su ne an ba wurin wato manzo Allah ya zo yana tarbiyyantar da mutanen makka sai tarbiyyar ba su gane ba sai tarbiyyar shi bara ya zo ya ce a ai an share ba komi ne sai kaba. shi bara ya ce a ai ku zo yara na mm-hmm. ka'aba ne kawai ake so a san akwai ta duk abin da ke mamane da ita babu an rurrusa an shashare an rugurguza an share ka'aba ga ta nan tsaye ta kadai ba komai kusa da ita ai tarbiyya manzo Allah yake masu wa kulli shay'in yashiru ala wahdaniyati Allah komai yana ishara ne zuwa zuwa Allah komai shehu Ibrahim yana nuna mana yana mana ishara ne wani mai waka yana cewa na shatta wa ma'ana Ibaratu na shatta mu gashi nan daban-daban nan sai aka samu babura na aka samu motoci can kuma aka samu mota da buhuna buhuna buhuna ko buhun gyara ko buhun mai duk gashi nan buhuna ne a doga eh to gashi nan dai aiki na ana ta yi ana ta mana kwatance ne to duk sai aka tara wannan buhuna aka jimje su a cikin mota to sai aka ce ga mota ita motar da aka sa mata kaya ga mangwaro ga wa ga menene ga menene ga motoci duk sai aka tara su a kafa duk sai aka tara su a kasa wasu na kafe wasu kuma na taka kasan suna tafiya amma duk a kasan ba mm, mm-hmm. mm, mm-hmm. sai ka ce la ilaha illallah sai aka ce ba shi kadai ba ya ci gaba fara ka ce la ilaha illallah muqaddami ya ce ba shi ake so ƙara maimaitawa la ilaha illallah ci gaba sai ka ce awwalu sai ka ce awwalu sai ka ce ahiru sai ka ce zahiru sai ka dawo ka ce a ah, huwa shi abin da ka faɗa da huwal awwalu huwal ahiru huwal zahiru huwal baɗinu sai ka dawo ka ce la ilaha shi kenan kai ma ka iya shara ka share ka'aba gefen ka'aba duk ka share ka bar ka'aban ka a tsaye ah. amin hmm, na hmm. ai gwani ne ke karatun ai gwani ne ke karatun kuma tsoho mai shekara kaza ya ki faɗa Kulil haƙa ja'a, الحق جاء ja'a, can kuma sai ka ce ja alhaku ko to waka ya hana ka ce ja alhaku kulil haƙa jaa wa hawa dinu muhammadin wa malkun ya ka tafi ya haƙiru kulil haƙa jaa ka ce gaskiyar nan ya zo to kaga aka ce wa zakal batil to ba mu da wata haka nan a kullum haka ja gaskiyan da ya zo menene ya zo din menene wannan gaskiya wanda ya zo shehu ibrahim ya ce wa hodini muhammadi shine adini annabi muhammad kuma ko aba ga wani sarauta da shi mai sarauta a bayaki an ya kata fihi ya fishi ma yaki ya bi annabi to me ya same shi a kiru ga shi nan wulakantacciya kuma wulakanta Allah ya kiyaye mu hmm. جز بيت الله إذا فآمنا به هاشر من القلب ثم قريب dauko min yaron nan dauko kadi ta zaba ka karanta shi kadi ta zabaitul lahi idza fa aminan bihi hashirun wal qalbu samma Kariru. kadi ta zabaitul lahi kaba nan da muke magana ta yi girgiza in dafa amina ga annabi muhammadu nan ya yi dawafin ka'aba amina a cikin aminci bihi da shi ne hashirun aka tado wal kalbu zuciya sama a can kariru ta riga ta tabbata karza ya kirru kur ko kir yawa eh, in ji masu nawo ba ni ban karanta nawo mama da man nawo ga sunan suna ji abin da nake to wa abdala وابدل الكام كام الجهالة ناسبا شريعته الغراء وفك أسيره وابدل الكام جهالة دو كنشه كنشن النجاهلة من ذا الله يا باتاشي ناسبا ينا بيجنجن شريعته شريعة الغراء وند فراسل وند تك فراسل وفك أسيره يكمرو لكوان أبو ياور وليش أسير أتكين صوتي ba cikin wani tashin hankali ba ba cikin wahala ba hmm. haka ne dima'in bisu ya nace da'iman li'irlin wa malin mastamar da duhuru ne dima'in bisu ya nace a cikin kwanciyar hankali manzan Allah ya hana zubar da jini a cikin kwanciyar hankali manzon Allah ya hana zubar da jini kuma da'iman ko ba li'irlin bisa ga ainihin bukatuwa umalin da karkatowa mastamarar duhuru zamanin gashi nan yana ta shuɗewa ma'ana kowane zamani da irin yadda Allah ya karzo da abinsa duk abin da muka gani ya zo ana yi to dama Allah ya shirya abinsa za a yi haka ba kankarewa. wai haliku ma la ta'lamuna duk abin da muka gani yanzu ba a ga komai ba akwai abin da yafi wannan Allah zai halitta inda rayuwar mu za mu gani shi yasa aka ba mu dade mu karatu ake mana komai muka ga yanzu mun san Allah ya shirya abin da dama kuma zai halitto abin da ba mu sani ba kuma zai kawo shi yes kashalika eh, dan ya samu ilimi ce hmm. Allah ya gama shirye shi tuntuni mu abinda duk muka ga ya zo ana yi mukan sa ido ne muke au to Allah ya samu ga shi don zai wuce ko menene hmm. duk abin da ga ya zo ana yi sa ido zai zo ya wuce inda rayuwar kuma za a ga abin da ya fi wannan ya zo shi ma zai zo ya wuce wa akamaluhu walhamdulillahi وأكمله والحمد ala hadil صلاة nuru wa akamaluhu addinin manzo a salama allan ya cika shi alhamdulillah guda ta bata daga alawa da wanda an shi kadai salatun alal ga salati nan zuwa ga mai shiryar da halitta alal hadil halaiki ala hadil halaiki bisa ga mai shiryar da halitta mai shiryar da halitta go mai shiryar da halitta nan na Allah ga baki ɗayan su in san wajin nan wa gairu wa gairu wa gairu shi ke shirya da dukkan halitta na Allah ya sunan shi nuru sunan shi haske hasken nan ko annabi muhammadu ne annabi muhammadu shine hasken duk inda kaga haske to saurara kar ka fitila ta yi maka fara da ta burge ka ne eh, kwan mai a fasa kwan za ka ga hasken a wurin kuma Duha da talaki nuru bishirin da halitta na fashi ne hasken to wani haske zai zo ya burge mu kuma hmm? wani haske zai zo ya babu burba babu a abu mun san abu mu dama can kar ka zo kai fal eh baka zo ana bin ka ana la ilaha illallah kana tangadi da rawani wata kila ma kai baka san kanka ba amana eh baka san kanka ba gashi ana bin ka ana maka zikiri ai hasken ne ya dan mm, hasken shi hasken ba ya dan digo maka ga ka da dan rawani ana bin ka la ilaha illa kai kuma kana wani rangami baka san kanka ba rangaji kowa ya kai tsalle ko kwalta yanzu na ji kayi magana yawwa ba, mu je عليه صلاة الله ثم سلامه يفيري حبيب الله وهو حفير ila da aminci Allah ya tabbata ga annabi Muhammad Sunan kuma an jeho mana lugga jafiri abin sona ma'ana habibi huwa jafiru jafiri abin sona habibullahi masoyin Allah ne wa huwa hafiru shine ko abin girmamawa alaihi salatu lahi summa salamuhu salatun alal hadi ilaihi shukuru ila Allah da aminci Allah ya tabbata ga annabi Muhammad salatun alal hadi ilaihi shukuru wannan salati ya tabbata ga annabi Muhammadu ilaihi shukuru wannan godiyan ma nashi ne kai shukurun shine ma godiyan حبيبي منصور وذاك يبور عليه مع الآل الكرام وصحبه حبيبي منصور وذاك يبور كلا الله دامين الله يتبتك النبي محمد kira Allah da aminci Allah ya tabbata tare da Muhammadu kira Allah da aminci Allah ya tabbata ga sahabbansa habibiya wannan shine masoyi na abin taimako ne wa zaka yi ruru kai shine ma riba a الفاتحة مع صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والسلام عليك الدين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا الفاتح المغفور الرحمن الرحيم الذي لا صراط المستقيم مسلنا امورنا تعالنا باب الخيرات وامزنا من الشر ولا اشرار ودافئنا شرورهم يا ربنا يا رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله لا اله الا الله الله الله لا اله الا الله الله لا Allahu la ilaha illallah. Allahu la ilaha